Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Rediyo a Kumasi Ghana. Masauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da halamu wasu 'yan bandiga daga zamfara na sulalowa Kaduna da takura al'ummar Udawa da birnin Gwari. Idan an fatattake su daga zamfaran nan babu inda suke tasowa su zo su yada zango bayan illa Kaduna State da Niger State. Manoma albasa a jamhuriyar Nijar na wani taro a jihar Tawa don bullo da dabarun inganta tura hajar su tare. Banda takin da muka sai ma kungiyoyi da da irin albasa ina jin akwai su jimince duk an hada wajen miliyan 27 takin da muka sai. Ita kuma hukumar yaki da cin hanci ta jami'an gwamnatin Najeriya ICPC ta umarci wasu 'yan kwangila uku a jihar Kano su gyara ingancin kwangilan gyaran firamare. Wani abin an je ma an yi ma ba san an gyara ba. Saboda haka sai a zo a gwama abubuwa. Yau Litinin muna tafa da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa za kuma mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. akwai abubuwa da dama da za su ɗauke hankali a wannan mako a taron majalisar ɗinkin duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi wasu kasashe sun kaure cewa wani taro da aka shirya yi na cika shekaru 20 da taron majalisar ɗinkin duniya a kan wariyar launin fata a birnin durban ta ƙasar afirka ta kudu saboda wasu kalaman ƙeyin yahudawa a taron shekarar 2021 Kasashen sun hada da Amurka da Faransa da Isra'ila da Birtaniya da Kanada da kuma Australia. Akwai wasu manyan taruka na makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron koli akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci ana kuma sumayen sakamakon taron ministocin harkokin kasashen waje daga kasashe biyar masu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda za a gudanar a ranar laraba wani sabon bincike da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta cdc ta buga ya nuna ɗaya daga cikin mutum uku da gwaji ya tabbatar da sun kamu da covid-19 yana fidda alamu bayan watanni biyu binciken da aka gudanar a garin long beach a jihar california ta nan amurka ya gano mutum na uku da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar yana nuna akalla alama ɗaya na kamuwa da coronavirus a cikin makonni hudu ko sama da haka rahoton cibiyar yaƙi da cututtukan ya ce wannan lamarin ya fi tsamari ne tsakanin mata da baƙar fata da waɗanda suka haura shekaru 40 da masu fama da wani rashin lafiya cibiyar ta cdc ta kwatanta da daɗin covid-19 da wanda ya nuna alamomi bayan makonni hudu da aka gano cutar na jikin mai ita ministan sojojin ƙasar faransa ya isa ƙasar mali a jiya lahadi domin matsawa gwamnatin sojin ƙasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da rasha akan shigo da mayakan sa kai na rasha zuwa ƙasar kana ta cika ta da mai da ƙasar akan tafarkin demokaradiyya a cikin watan fabrairu majiyoyin diflomasiya da na tsaro sun faɗa wa reuters cewa gwamnatin sojan mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukar mayakan ƙungiyar rasha wagner group kana kasar faransa ta fara ɗaukan matakan dakatar da shigowa da su tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar faransa a kasar ba kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta ecowas da wasu kawayenta a yaki da 'yan ta'adda a yankin sahel su ma sun nuna damuwa akan wannan matakin amma ita gwamnatin sojan malin da ta kwace mulki a cikin watan agustan shekarar 2020 ta yi nisa wurin daukar wannan matakin inda ta ce faransa ta fara rage kaiminta na shekaru goma a yaƙi da 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da kuma is labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya lahadi wani tumbudin wuta ya fashe a lafama da ke tsibirin kanari na spain lamarin da ya tada hayaki da toka a cikin iska daga gandun taron kasa na kumba veja da ke kudu da tsibirin hukumomi sun fara kwashe masu rauni da dabbobin gona daga ƙauyukan yankin kafin fashewar aman wutan da misalin karfe uku da minti 15 na rana wato karfe biyu da minti goma agogon gmt inda ake kwasan mutanen kaɗan-kaɗan daga kabeza divaka mai yawan mutane a cewar gwamnatin tsibirin bayan sa'o'i biyu aman wutar ya fara kwararo da wuta daga bisa tsauni kana karamar hukumar ta bada umarnin tashi dole daga ƙauyukan ciki har da el paso da los liano arden an jibge sojoji da za su taimaka kana an buƙaci mazauna wurin su takaita amfani da wayar hannu jim kaɗan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasar spain ta aike da sakon twitter cewa za ta shiga cikin aikin ceton domin kwashe mutane tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma a yankin da tumbuɗin wutar ya afkawa a ƙarshe sakamakon farko sun nuna jam'iyyar united party mai mulki mai goyon bayan kremlin ta ɗauko hanyar samun nasara a zaben karamar majalisar dokokin rasha bayan ƙuri'ar kwanaki uku da ke tattare da magudi da kuma zargin taba takardun zaɓe hukumar zaben kasar ta ce a cikin kashi goma cikin ɗari na ƙuri'un da aka kammala kadawa a jiya lahadi united russia mai bada cikakken goyon baya ga shugaba vladimir putin tana da kashi 38.6 na ƙuri'un kana jam'iyyar masu ra'ayin kwaminisanci tana biye da kashi 25.2 sannan jam'iyyar masu kishin ƙasa ta ldp tana da kashi 9.6 cikin ɗari. zaben bai samu wakilcin masu adawa sosai ba bayan da hukumomi suka ayyana kungiyoyi masu alaka da alexei navalny da aka taba daure shi a gidan yari kuma babban mai sukan lamirin kremlin da masu akidar tsaurin ra'ayi rahotanni sun nuna akwai rashin bin ka'ida da aka gano wurin zaben ciki har da zuba abubuwa a cikin akwatin zaɓe. jam'iyyar united russia wanda a halin yanzu take da kujeru 334 a cikin majalisar mai kujeru 450 tana neman ta ci gaba da rike gagarumin rinjayi da take da shi lamarin da zai bata damar canza kundin tsarin mulkin kasar. aka saurara yanzu za mu shiga babar rahotanni da halamu 'yan bindiga da ke kujewa matakan jami'an tsaro a zamfara na su lalowa yankunan jihar kaduna da ci gaba da aikata miyagun laifuffuka mazauna yankin birnin gwari da udawa na kokawa kan shigowar 'yan bindigar yankin nasu daga kaduna ga rahoton isa lawan ikara dama dai yankunan birnin gwari udawa giwa cikun da igabi na fama da hararen 'yan bindiga ko a baya Malam Haruna Abdullahi Udawa ɗaya ne daga cikin al'ummar da ke waɗannan yankuna. A tsakani da Allah wannan aiki da ake yi a Zamfara gaskiyan magana duk da dai ba can muke ba muna jin daɗin aikin nan. Sai dai matsala ƙwara ɗaya ce tak. Idan an fatattake su daga Zamfaran nan babu inda suke tasowa su zo su yada zango bayan illa Kaduna State da Niger State. Saboda a maganar da ake a yanzu ɗin nan wajen kusan mutum tamanin aka magana sun haye ta nan gabashin unguwan yau sun shiga kuma Niger ne. Sakamakon hakan yanzu idan za mu je sayayya garin Kaduna dole sai Esco sun rake mu haka yan zamu dawo jama'a sun riga sun kwashi kuɗin sun sa a gonakin su to amma kuma yanzu babu daman ka tashi ka je gunan dole sai ka ebi yan banga ka tafi da escort idan baka tafi da escort din nan ba fa to da ka je ka fara aikin nan za a kama ka kuma in sun kama ka ba magana dubu ɗari ko dubu hamsin a'a sai a ce sai ka kawo miliyan goma alhalin miliyan goma nan ba duka bane suka taba ganin ta ma to shi yasa muke so dan Allah dan annabi wanda wannan alhaki ya rataya a su dan Allah su taimake mu idan ba haka ba to abin da wa maka noma gaskiya hidima hakura da shi tun farkon daukan matakan tsarkake matsalolin tsaro a jihohin zamfara katsina da kaduna dai wasu masana tsaro suka ce dole ne a ɗauki matakai na bai ɗaya idan ana son nasara saboda haka ne ma masani akan harkokin tsaro dabta yahuza ahmad getso ya ce shi bai yi mamakin wannan kwararowar 'yan bindiga ba dama mun ja hankalin hukumomi akan cewa rashin yin ɗaukan mataki na bai ɗaya da jihohin ba su ginu akan shi ba zai iya haifar da irin waɗannan matsalolin kuma yana cikin abin da yasa su masu kai har harin suka koma ko da a jihohin zamfara din da katsina suna yin kan mai uwa da wabi ganin yadda kaka ke kara karatuwa da kuma kukan da al'ummar birnin gwari da udawa ke yi na cewa da wuya su iya cire amfanin da suka shuka a gona ya sa dabta yahuza ahmad getso ba da shawara a matsayin mafita gwamnatin jihar kaduna kamar yadda shi kwamishinan ya tashi tsaye da kuma sauran hukumomin tsaro to sha kara tashi tsaye kwarai da gaske wajen ɗaukar matakai masu kama da juna irin waɗanda aka ɗauka a waɗancan jihohi na zamfara da katsina amma matsawar zamfara na yin nata shirin eh, katsina na na nata shirin to fa ba za a kai ga gaci ba za a ci gaba da samun waɗannan matsaloli kuma za su ci gaba da fatsama da watsuwa da kuma zama wata madaukiya wacce za ta ci gaba da cutar da al'umma. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A jamhuriyar Nijar manoman albasa da kan yi fataucinta zuwa ƙetare na gudanar da gagarumin taro a garin Tsirnawa na jihar Tawa. Taron na da zumman bullo da sabbin dabarun cin gajiyar sana'ar yadda ya dace ga manoman. Daga birnin Kwanni ga rahoton wakilin Haruna Mamman Bako. Ɗaruruwan manoma albasa ne na karkarar Tsarnawa a ƙarƙashin ƙungiyar su mai suna Iniyo Aminci da ke noma da ka albasa ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Ghana, Benin, ivory coast togo burkina faso da senegal da ma kasashen turai suka haɗu a cibiyar su ta kwantuwar na lodin albasa na tsarnawa zuwa kasashen waje domin tattaunawa game da yadda za su inganta noma da safar albasa zuwa kasashen duniya musa nuhu shine shugaban kungiyar inuwa aminci ta manoma albasa kungiya ya kamata lokaci zuwa lokaci tana kiran mamurkinta su tattauna bisa ga yadda su ayyukan da an da kuma ayyukan da daga hiransu da kuma abubuwan da ga shiga da abin daga hita duka a kwatanta mu mambar shi na mun ka kwatanta mu mambobin mu ko mun ka ba su hakuri bisa da kwanan ba mun dade ba mu kire su ba shigowar mu kwantuwar kenan mun iske bashi mai yawa to kina ana biya ka bashi ba ka da wani lokacin nan da nan ka abin yanzu Allah ya taimake mu bashi dai wannan mun ka biya miliyan 46 tunda zakkuwa ta union kiga mun iske jika 400 wace shekara kenan to dubu biyu da goma sha mun iske jika dari hudu a yanzu haka suna nan biyayya ban ɗauke su ba daga tarin bashi bashi na wajen miliyan arba'in da shida mun kai da takin da mun ka sai ma kungiyoyi da da irin albasa ina jin akwai su jimince do an hada su wajen miliyan ishirin da bakwai takin da mun ka sai wasu an ba kungiyoyi bashi wasu kuma ba su na an kai su. a wurin taron maza da mata manoma albasa sun share ini guda a taron na majalisinsu da ake kira a faransance assemblée générale kuma na tuntuɓi waɗansu daga cikin manoman domin jin ko sun gamsu game da ababen da aka zanta a kansu a wurin wannan taron. Ilyasu Garba, mun ga su ƙarai mun gamsu da su. Saboda an yi kiran muna mun ka taho wurin taron. Ni ƙara jan hankali wanda ni kawai mutane waɗanda aka biya bashi su yi niyya su biya shi. Ƙungiya in ba in ba abin bashi ƙungiya ba ta ci gaba. Ni suna na Amina Tahiru. Sosai mun gamsu da taro da abin da an ka ke cikin taro. Saboda dai taron gana ƙungiyar manoma kowa ya san da shi ci yau muna mutum dubu da dari shida da biyar abin da muke akwai mata akwai maza kenan duk abin da an kai cikin union kinga mun sani yau taron ga abin da ya kusa kowa an fassara musu abin da union ya yi tun da da wanga president kan da ya hau ya iske akwai ramu mai hawa komi ya walwala komi ya yi magani a yau zaman da muke a saye taci a ba manoma a saye iri a ba manoma albasa a ba mata a ba maza dari bisa dari in mun kai noma albasa mu kawo kudi mu mai suwa. shi dai noma da tsallakar da albasa zuwa kasashen waje yana shigowa manoma da ma hukumomi na da'irori da na kasar jamhuriyar Nijar limbin kudade da suka kai biliyoyin sefa a kowace shekara. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa amuryar Amurka daga Tsarnawa a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin jami'an gwamnati ICPC ta buƙaci wasu 'yan kwangila uku a Kano da ke aikin gyaran azuzuwan makarantu su koma don gyara ayyukan da suka gudanar marasa inganci. Wannan na nuna hukumar za ta ɗau mataki kan 'yan kwangilan matuƙar suka yi baras da buƙatar Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton. Hukumar ta ziyarci wasu ƙananan hukumomi a Kano da suka haɗar da na madubi da garin malam da warawa da tarauni da sauransu. Ko kwanakin baya ma a wasu jihohin ƙasar nan hakan ce ta faru inda mafi yawan waɗanda ake baiwa waɗannan kwangiloli ke gudanar da aiki marasa inganci. Ko a kwana-kwana bayan nan ne a kafar sadarwa wani faifan bidiyo ya karaɗe social media na wani kwalbati da aka yi shi ba da inganci ba. akan haka ne muka zanta da mai magana da yawo malam ibrahim shekarau wanda cikin garuruwan da hukumar icpc ta ziyarta har da inda yake wakilta mai magana da yawun nasa malam ya usule ya ce baya daga cikin aikin malam ibrahim shekarau wannan aiki ma da muka ji sun yi magana akai aiki ne na baya aikin wannan shekara har yanzu ba ma fara magana baya da shi ba saboda haka aikin wasu shekaru sai ka ji su ake yi yanzu mu wannan aikin ma ba ma san su ba a tsarin mu aiki ba shi ba dan majalisa ke ba da shi ba ma'aikatu mu dai ana mu tsara lokacin da aka ba da aikin kenan lokacin ba shi ke kai ba eto eh ni ba ni da ainihin tabbacin wannan wayan da ake magana kwaya uku na wanne shekara ne amma abin tabbas a ciki shine baya daga cikin irin ayyukan da muka yi na 'yan kwanakin. Mun kuma tuntubi shugaban kungiyar injiniyoyi ta ƙasa wato NICE reshen jihar Kano inda Professor Hashim Alhassan ya ce mafi yawan lokuta suna baiwa masu kwangiloli da gwamnati shawara akasin da ake samu ba daga gare su yake ba. Injiniyoyin Najeriya da na Kano ba korafai a kai. Wanda ake yi ake samun korafe kana nufin ba naku ba ba injiniyoyi ba ne suke sa ido a kan waɗannan ayyuka. Injiniyoyi suna sa ido amma kamar yadda na faɗa gabar gabanta kai kayi naka ka ce ga abin da za a yi wani abin an je ma an yi ma ka san an gyara ba saboda haka sai a zo a gwama abubuwa idan an gwama abubuwa ka je kana nutsar da dankon gida me zai yi ya ce maka shi abu idan yayi fadi in yayi yawa kai kana cewa ayi kaza wani kuma yana ba da wata shawarar daban to ta nan ake samun matsaloli mun sake jin ta bakin wani injiniya mai zaman kansa Mustapha Lawan wanda shi ma ya ce a wajen rage kudaden aiki ne yan kwangila ke yin ayyuka marasa inganci idan an ji gurin da yana nijin a yi drainage mm. za a yi advising gwamnati ko kuma wanda aiki suke hannunsa a ce wannan ya kamata a yi drainage saboda idan ba yi ba lifespan din hanya idan an yi ta shekara ashirin za ta iya kai biyar ta lalace to amma idan aka yi wannan drainage zai kai time inda ake so lifespan din ya kai so za su yi za su accepting sai a review shi na ake sai a control review a gyara sai kuma a zo a yi wannan drainage din domin gurin ya zama safe ya last dukkanin injoyi da muka zanta da su sun ce matsalar da ake samu na rashin kyawun aiki ya danganta ne da abin da mai kwangila ke bukata ba laifin injiniyoyi bane baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya. Tokar da a sha'afa a muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirin mu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubala da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu tattauna ne da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna, ɗabi'u na gari, gaskiya da riƙon amana. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. da mi za ka ce kan wannan darasi tsakanin da allah abun da matsalan da muke samu a nan kasan yanzu ko kuma afirka magabaki da ba wa iya najeriya ba yadda muke bari al'adu na iyaye da kakanni muke runguma na turawa yamma wannan karankanshi yana kawo nakasu wajen tausayi da jin kai da kuma sada zumunci gaskiya wannan ana dan samu wannan matsalolin ga baki daya mata da kasan dai dabi'un tura su ma suna yin adalci akwai wanda ya ce da ya je tura ya ga an yi adalci yadda ya dace menene ya bambanta rayuwar turai da ta nan eh, inda tun da abin da ake bukata shine adalci tsakanin jama'a eh to su turai suna da nasu al'ada muna mu a afirka muna da namu al'ada duk al'adunmu ga baki daya suna gudana ne akan adalci tura suna suma suna da nasu adalci mu muna da namu adalci da a nan kasan special nan arewacin kasan na in ka ji dan arewa yace maka wallahi to wallahi duk inda ka ji ya ga maka kaza nan to gaskiya ne ya ga maka ba magana cin amana ba ba munafunci ba komai wannan an riga an samu da adalci da kyautatawa a nan kasan gabaki da yadda su tura mu ai adalci din karan kanta mun kar manta fa a cikin addinan nan guda biyu da muke practicing a kasar nan ga baki ɗaya suna magana ne akan adalci haka na adalci din karan kanta haka su din karan kansu haka adalci din su ma suna suna bibiya na cikin wasu littattafan suna addinan su da suke bi to a nan ma su ma suna ɗaukar wannan suke wannan adalcin din su ma hakan mu din makaran kan wannan afirka to bai kamata mu yarda al'adunmu ba mu ɗauki al'adun wasu mu zo mu shagu da namu al'adun ga baki ɗaya, sai mu rasa ina mu kasa kai malam jibrin ai ka kamo hanya amma kuma sai na ga kamar inda ka so ka kauce a hanya shine kawai mu dai na tabbatar kamar mu nan kasashen afirka inda muke ba kasashen turawa ba musamman kamar kasa ta najeriya da zan yi magana a kanta mu muna da wani al'ada wanda na tabbata dan najeriya bai da al'ada ta rowa amma na tabbatar al'adun turawa ban ce fa ba su da adalci ba adalci suna da shi amma suna da ruwa. amma yawo ai ya fara da magana cewa in ka ji da mutum a nan najeriya ko arewa ya ce wallahi to iya gaskiyar kenan eh iya gaskiyar amma da ya ɗauko maganan mun kauce al'adunmu mun ɗebo na turawan lalle maganansa haka yake amma kuma ni inda na yadda da maganansa cewar mun ɗebo al'adun turawa sakamakon duba ga yadda yanzu rowa ta yi katutu a cikin kasa ta najeriya a da a baya ba na mantawa za ka ga in ka je ka kai har gobe a wasu sassan akwai su amma kusan zan iya cewa al'adun turawa da muka ɗebo ma'ana yawan fita karatu da muke kasashen turawa mu je mu yi karatu a kasashen su shi yasa muka ɗebo al'adunsu waɗanda al'adun nan da muka ɗebo kuma a cikinsu akwai al'ada na farko da muka kwaso wanda yanzu ya kakabe ya karaɗe cikin ƙasa ta najeriya shine rowa don a baya bana mantawa ko kuma in na tafi karkara za ka ga wannan makwabcina ya fito da abinci a katon tire ya fito da shi ni na fito da nawa za mu haɗu ne mu taru mu zauna mu ci wannan abincin yanzu mun ɗauko al'ada ta malam bature wanda za ka ga ya fito da wata air plate ko kuma ya fito da take a hannunsa ka zo ka ɗan sa cokali kawai ka zauna kai kaɗe za ka riƙa cin wannan abincin ka ba wa ɗan uwanka baya to kaga wannan al'ada ce ta turawa wanda kakanninmu da iyayenmu ba su yardar mana da wannan ba dan a gidanmu wani katon kallabi ake ajiye mana su ba mamaki ba ka yi la'akari da tsanan eh, eh, tattalin arziki ne ya samu tangarda ba a tattalin arziki kuma ya fi tattalin arzikin da muke da shi a baya wanda a baya ma ba mu san noma da taki ba amma a yanzu za mu dukufa mu yi noma za ka ga amfanin gonan kai ba na mantawa a cikin gidanmu eh, in aka zo za mu samu wani katon ƙasa cikin ƙasa za mu haƙa a filiste shi a zuba amfanin gona a ciki ran nan aka ce ana aka buɗe bakin wannan abin za a cire to duk wanda ya sal rumbu duk wanda ya sallama cikin gidan nan sai an bi shi da wannan amfanin ba sai sun yi kila kalmar ce ta ko uce masa amma wari nusa idan muka duba ai aka ce sai ciki ya koshi ne sannan za a fara tina na waje za ka ce watakila a gidan ma da za a fito da abinci masu gidan ma ba su koshi ba <laughs> tukuna ballantana su fito su taimakawa na waje eh gaskiya ne amma duka da dan uwa naja da da ya'u da suka yi magana duka suna magana turawa ne suka kawo mana irin waɗannan abubuwa to amma ni sai in yi tunani a da kafin turawa masu shigo ƙasarmu najeriya ko kuma yankinmu na hausa fulani za a ga mu hausawa muna da sun sun same mu da al'adarmu da addininmu za a ga cewa kuma al'adarmu malam bahaushe wata aba ce wadda take da kyau addininmu za a same mu cewa muna cikin addininmu sun zo sun same mu to amma kuma abin da za ka yi duba a kai shine ta yaya aka yi waɗannan abubuwan suka shigo mu za a ga cewa da fina-finan da muke kallo na india na american film da sauransu to za a ga cewa duka muna ganin irin abubuwan da suke yi za a ga cewa ba mu cika ɗaukar irin waɗannan abubuwan ko kuma muna mu'amala da su ba to ni abin da nake tunani nake hange za a ga cewa tunda ƙasar mu ta hausa ta kama shirya fina-finai na hausa sai suka dinga ɗebo waɗannan abubuwan na turawa shiga irin tasu motoci irin nasu duk da kusan wayewa ce za a ce ta same mu zuwa yanzu ci gaba ne ya same mu to amma yawo idan ba a gwari in ba a shiga motoci irin nasu ba dawaki da dakuna za na koya da to ai za za ga cewa mu ma na yi bayani kan cewa wani ci gaba ne zo mu irin wannan lokacin to amma abubuwa za ka suke na batanci da za ga sun gurbata al'adarmu da ɗabi'armu za ga cewa da idan ka ga yaron malam bahaushe za ka ga cewa irin shigar da yake yi yanzu na ina tunanin mu duk hausawa ne mu to amma ka duba mu ka gani mana akwai mutanen borno a ciki <laughs> to kaga daga irin shigar mu ma za ka ga ya fara ta abubuwa sun canza da irin kalaman da ake saki amma kuma da irin a jibrin bari eh, ga shan suna ga yana da abin da zai <laughs> maki eh, gaskiya ne ina ganin ta bakin shi buhari magana da yake akan fina-finan nan da ake kallo wato suna fakewa ne da al'adun hausa da sauran al'adunmu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai ka ga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka dauko ba an dauko wani abu ne daban wanda yara yanzu za ka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu dan kararramin yaro ne amma ya sani wai dai ka saya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yalon bello na gida su karba su ce amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba. A gaishe ku matasa, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da Nishira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. assalamu alaikum. To baban gida jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da bangar na cewa a jiya lahadi shugaban kasa muhammadu buhari ya tashi zuwa birnin new york domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya a 76 wata sanarwa da kakakin shugaban kasa femi adishina ya fitar in ji jaridar da bangar shugaban kasa muhammadu buhari zai gabatar da jawabinsa ne ga babban zauren na majalisar ta ɗinkin duniya a ran juma'a 24 ga wannan wata sai kuma jaridar the punch tana cewa har yanzu dai wasu 'ya'yan jam'iyyar jam'iyyar apc a najeriya na ci gaba da bayyana takaicinsu ganin yadda fadar shugaban kasa ta karbi tsohon ministan sufuri jiragen sama femi fani kayode wanda ya koma jam'iyyar ta apc daga jam'iyyar pdp kuma ya gana da shugaban kasa muhammadu buhari jaridar da punch dai ta ruwaito tsohon kakakin jam'iyyar ta apc a jihar lagos kuma mai ba da shawara na musamman yanzu haka a jihar ta lagos joy iboke na cewa duk da gwagwarmayar da suka yi na yaƙi yi da 'ya'yan jam'iyyar pdp musamman fani kayo da kawo yanzu shugaban kasa ko kuma wani jami'in gwamnati bai taba kiran su ya ce musu an gode ba ballantana ma a gayyace su zuwa fadar shugaban kasa domin ganawa da shi amma sai gashi shugaban kasa yana ganawa da wanda kowa ya san makiyansa ne da na jam'iyyar fani kayo da fadar shugaban kasa don kawai ya dawo jam'iyyar ta apc a ranar tsaka joy iboke wanda dan kabilar ibo ne amma yake goyon bayan shugaban kasa muhammadu buhari ya ce a saninsa akwai 'ya'yan jam'iyyar apc da za su yi wa jam'iyyar apc aikin da ya wuce wanda fani kayode zai mata shi ma wani mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa sanata baba femi ojudu ya bayyana canza shekan da fani kayode ya yi zuwa jam'iyyar apc da cewa shine rana mafi bakin ciki a gare shi daya daga cikin manyan labaran jaridar disney na cewa wani tsohon mataimakin babban gwamnan bankin najeriya dr kinsley mogolo ya ce matakin da babban bankin ta dauka na ayyana mamallakin shafin sadarwar nan na hada-hadar kudade na kasashen waje aboki fx mr oniwende adedotun ya dace domin kuwa matakan da mr oniwende adedotun ke dauka tamkar zagon kasa ne ga tattalin arzikin kasa wanda kuma yi karo da dokokin kasa na zagon kasa ga tattalin tattalin arziki a mako mai karewa ne dai gwamnan babban bankin najeriya mr gordon mfa ya zargi aboki fx wani kamfani da kai hada-hadar kudaden kasashen waje cewa shi ke da alhaki wajen yin zagon kasa ga darajar naira akan sauran kudade na kasashen waje yanzu haka dai jami'an tsaro na neman mr oniwedi adedotun babangiji jibrin murya amurka daga najeriya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. To kafin nan, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.